اذا جاء نصر الله والفتح idan taimakon Allah ya zo wa addininka ya kai wannan manzo da ɗaukakawar Allah ga addinin kuma buɗe makka ya tabbata